yayin da ya rage 'yan awoyi a fara tantance sababbin ministocin da shugaban Muhammadu Buhari ya aika wa Majalisar Dattijan Najeriya. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce shi kam. baya adawa da wanda aka ba da sunansa daga jihar Oyo wato barista Adebayo Shitu. Gwamna Abiola Ajimobi yana jawabi ne a lokacin da kungiyoyin 'yan kasuwa, mata, matasa, ɗalibai, shugabannin addinai da dai sauransu da ke ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce iri-iri don nuna goyon baya ga Adebayo Shitu. suka yi wata zanga-zanga a cikin birnin Ibadan. da yake magana jagoran zanga-zangar Mr. Bashiru Alade ya ce Adebayo Shitu mutum ne na gari. Remember antecedent Bashiru is a man of honor, integrity and intellect and of course if change that all Nigerians are yearning for is to be achieved. Mr. Bashiru Alade ya ce idan aka duba baya za a ga cewa Adebayo Shitu mutum ne na gari mai mutunci mai ilimi kuma ya dace da canjin da duk 'yan Najeriya ke umajin samu. Shi ma shugaban kungiyar matasa Mr. Daramola Abiola ya ce barista Shitu mutum ne da ba taba kama shi da cin hanci ba. Our nominee from this state from record is the only nominee that doesn't involve himself in any financial misappropriation. He has never been charged by EFCC or ICPC. Daramola Abiola ya ce ba a taɓa samun Adebayo Shitu da da ciki da kuɗaɗen jama'a ba, kana ba a taɓa kai ƙararsa ga hukumomin EFCC ko ICPC ba. Gwamna Abiola Ajimobi ya yi watsi da jita-jitar cewa ba a goyon bayan barista Adebayo Shitu. Always had my reservation as to his selection, but never opposed him. Since the president nominated him as as our leader, I will never oppose his nomination. Gwamna Ajimobi ya ce don ya yi gum da bakinsa ba yana nufin yana adawa da naɗa barista Adebayo Shitu minista ba. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ya miƙa sunansa ba zai yi adawa da shi ba. A yau ne majalisar dattijan Najeriya za ta fara tantance sababbin ministocin da shugaba Buhari ya miƙa mata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.